subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku takun karshe kashi na hamsin da bakwai. Ba kya son zaman lafiya. Da kakkausar murya ta ji ya faɗa. Me kake nufi? Abin da kunnen ke jiye miki. Yayi maganar tare da takawa ya je gabanta. Ya damƙo hannunta ya ja da karfi ya nufi kofar. kokarin kwacewa ta rinka yi tana faɗin don Allah ka sake ni ban kammala yi masa gyaran ba dadi na ne ya ce ni rinka kyautata masa ko ta kanta bai bi ba har sai da ya fito da ita daga ɗakin ya nufi bedroom ɗinsu da ita akan gado ya wurgar da ita ta mirgina tana faman mai da numfashi kada ki kuskura ki ƙara zuwa ɗakin shi idan ba haka ba kin san zan iya komai a kanki har dadin naki ba zan kyale sa ba sai na ja masa kunni a kanki in har yana son zaman lafiya da ni waro idanu waje ta yi tare da ɗagowa tana kallon shi ya haɗe rai kai ka ce ba daga bakinsa maganar take fitowa ba harara ya watsa mata kafin ya juya zai bar ɗakin durowa ta yi daga kan gadon jiki na bare ta yi saurin shiga ta saurin shan gabansa ya tsaya yana kallonta wani irin kwarjini ya yi mata a ido cikin sanyin murya ta ce tunda ba so ba zan ƙara ba amma don allah kada ka taɓa min dadina wallahi ina son shi bana na son wani abu ya same shi kuma ai shi bai san alakar da ke a tsakanina da kai ba shi yasa ya ce haka Maraire ce masa fuska tai kamar za ta sanya masa kuka wani irin kallo ta ga yana binta da shi tunawa da abin da ya fara ɗazu ne yasa ta yi saurin matsawa ta ba shi hanya don ya wuce yana fita daga ɗakin ta sauke ajiyar zuciya tsaki ta ɗan ja abin nashi ya fara bata takaici wannan wani irin kishi ne jarababbe kawai ta faɗa tare da samun wuri a gefen su ta zauna tana faman haɗe rai ta ƙudiri aniyar sai ta koma ɗakin cif yi masa aiki ko ba yau ba sai dai ya haɗe zuciya ya mutu saboda shi ba za ta ki bin umarnin dadinta ba duk da tana jin tsoron ya ce zai yi mishi wani abu dan ta fahimci ba kai ne da shi ba <laughs> Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren mahabub shigowa gidan yayi bayansa a goye da baby junet tunda yayi sallama idanuwansa suka sauka akan su Zinatu dake falon har kusan firgita yayi da ganinta saboda kyanta da ya ja hankalinsa Alina na ganinsa ta miƙe tana faɗin oyoyo baby Junaid ɗina mahbub ina ka kai min shi tun safe sai yanzu fi sabilillahi Halan koma abinci bai ci ba ta faɗa tare da karɓar Junaid ta rungume shi a jikinta san babu kuzari a jikinsa kamar bacci ma yake yi ya farka muryarsa tamkar zai fashe da kuka ya ce momi ya mu bai da tausayi sai da nace masa ni yawo da ni sai da nace masa ni ya dawo da ni gida amma yaki ya dawo da ni kuma wallahi Allah ba zan sake bin sa unguwa ba idanunsa a rantsa yake masifa baki ɗaya mutanen falon suka kwashe da dariya har da Binanzir da bata jima da fitowa ba yaron ba karamin burge su yayi ba musamman ma Zinatu duk rashin sakewo duk rashin sakewarta duk duk rashin sakewarta jiki na rawa ta miƙe ta nufi su Angel ta nufi Anila ta ce anti ki bani shi in ɗauke shi murmushi binanzir ta yi Allah ya sa ya yarda rigima ne da shi miƙa mata shi ta yi abin mamaki jikin shi har bari yake wurin miƙa mazina ta hannu don ta ɗauke shi Umi na dariya ta ce ɗan kwal uba ya ga farar fata damu muka ce masa ya zo yanda ran sai ɓacin nan wallahi ba zuwa zai yi ba dariya suka sanya ga baki ɗaya rungume su zinar ta yi har wani ƙara kankame ta yake yi komawa ta yi kan sofa ta zauna hannunta akan sumar kansa daga bisani mahabub mahabub ya gaida su Dr. Shirin fuskokinsu da fara'a suka amsa masa gabatar musu da shi Alina ta yi kamar yadda ta gabatar musu da Zara a matsayin yayan onkul ɗinta ya'yan onkul ɗinta sun ji daɗin karamawar da aka yi musu ko da lokacin sallah Mahabub Mahbub ne ya raka Dr. Shirin masallaci suka yi sallah a tare har wuraren karfe shida na maraice suna a gidan dr shirim ya so su tafi mamice ta tsai da su saboda abi ya kira waya ya ce in sun zo su jira su dawo gidan don su gaisa bayan dawowarsu abi a falo suka zauna wata sabuwar firar suka somaye cikin raha har da onkul ɗan iya ya rinka ba su labarin ban dariya ga baki ɗaya suka cika su da farin ciki baiwar Allah Binanzir daurewa kawai take yi duk don kada su gane halin da take a ciki Alina ce da mami kadai suka san me ke damunta. Da zarar sun hada ido da Alina take yi mata alamar ta yi hakuri. Har bayan sallar magariba suna gidan. Lokacin da za su tafi har bakin motar su suka rako su baki daya kamar kar su rabu da juna musamman ma Binanzir da Alina. Haka ita ma Zinatu da Junaid. Yaron ya kwanta mata a ranta. Har hotuna ta yi musu da wayar Dr. Shrem ko time din da zai ci abinci ita ta bashi a baki. Bayan sun yi sallama da junansu suka tafi su ba su daina kallon motar ba har suka bace daga gate gidan kafin suka koma ciki tun a cikin mota Zinatu ta lura da yanayin Binanzir ta haɗe rai sosai fuskar ta yi jawur ko magana ba ta sanyi ita kaɗai ta sara daɗi da take ji ta kosa su koma gida saboda ta ji zafin ɓoye mata gaskiya da mami ta yi motar su na ƙarasa shiga gida kamar jira take duk da shirin yayi fakin a zafafe ta hankaɗe murfin motar ko yar fosa ɗinta ba ta ɗauka ba ta nufi falo hankali a tashe dr shirim ya fito ya bi bayanta ita ma zinatu ta fito Hannun ta ɗauke da fosa ɗin binanzir ta bi bayansu da karfi take ambatan sunan mami kamar makoshinta zai balle ko sallama ba ta yi ba jiki na bari hajiya laila da hajiya sara suka fito daga ɗakunansu tun kafin ma ta yi magana hajiya laila ta fahimci me ke damunta abin da take gudu ne ya faru dama tun ɗazu take zulumin dawowarsu har kiran binanzir ɗin ta yi amma ba ta yi bikin ba balle har ta samu damar yin magana da Alina dan ta dakatar da ita akan kar ta faɗa mata gaskiyar abin da ya faru Binanzir ba sai da nace miki idan kin isa gidan ki kira ni ba me yasa baki yi hakan ba a rudi mame ta furta hakan cikin shi shekar kuka na gode ma Allah da na manta ban kira ba abin da kike boye min shi aka faɗa min mami me yasa zaki yi min karya akan batan mijina da yata rai a matukar ɓaci ta yi maganar tana kallon cikin idananta wallahi ba ku kyauta min ba kin san ko yadda na kwallaba raina akan san ganin su mami wai wai ki kai min haka dan Allah ki hakuri binanzir ta yi hakan ne saboda guje ma bacin ranki Hajiya Sara ce ta fara kokarin shawo kanta. Zinatu da ke kuka da gudu da nufi ɗaki ta shige saboda ba ta son tashin hankali. Idanunta jawur ta kalli Hajiya Saratu. Me amfanin ɓoye min da ta yi? bayan dole wata rana zan ji a wani wuri da a ce ta faɗa min da yanzu komai ya wuce saboda ba yanda zan yi dole in yi hakuri ni ban ji daɗi ba mami wallahi baki kyauta min ba Dr. Shiram san ya kasa magana tsananin tausayin Binanzir ne ya cika sa bai sanya akai Alina ta sanar da ita ba kallon shi Binanzir tai yayi Shiram wai kai ma hada kai aka hada baki dan boye min gaskiya ban taba tunanin za ku yi min haka ba zan yi miki bayani ki nutsu ki saurare ni bai karasa maganar ba da gudbinin nan ta bar falon ta shige ɗakinta tana shiga ta maido da kofa ta datse ta datse ta bar sa a tsaye suna kallon kallo Shirin. wai wane ne ya faɗa mata kuma kana a gidan baka dakatar da hakan ba Ciki da damuwa mami ta faɗa wallahi mami ban san komai dangane da wanda ya faɗa mata ba na san dai bai wuce Alina ba kawai yanzu tunda ta riga da ta sani mu je mu lallashe ta har a samu a shawo kanta babu irin bugun da ba su yi makofar ɗakin binanzir ba amma ta ki buɗe musu tana jiyo sautin muryoyinsu daga waje suna ta yi mata magiya akan ta buɗe musu kofa tana kuka ta ce musu dama sun daina wahala saboda ba za ta buɗe ba har sai lokacin da ranta ya bar gangar jikinta wannan maganar ta yi matukar ɗaga musu hankali mamitin tana lallashinta har ta kai ga haɗa mata da ashar amma ta yi buris ta ki buɗewa wuraren karfe tara na dare sa alhaji ubaid suka dawo gida nan fa suka tarar da abin da yake faruwa kowa ya yi tsaye a kofar ɗakin binanzir in ka cire alhaji musa wanda tun shigowar su da ya gama sauraron abin da ke faruwa ya ce su kyare ta in ta gaji za ta buɗe kofar yana faɗar haka ya ƙara gaba abinsa babu wanda ya ji daɗin maganarsa hatta alhaji ubaid ya ji zafin yadda ya nuna halin ko in kula kan halin da binanzir ɗinki a ciki har wurin karfe sha biyu na dare ana abu ɗaya dan dole suka hakura kowa ya koma ɗakinsa ransa a jagule a hakan ma babu wanda ya iya rantsawa a cikinsu dr shirem yana cikin yin zarya a ɗakinsa kwatsam ya tuna da shakar da aka yi ma binanzir shakar da ake ma binanzir idan dare yayi tabbas yana ji a ransa za a iya kai mata hari duba da halin da take a ciki ba lallai ta iya taɓuka wani abu ba gashi ta datsa kofa fitowa yayi da sauri har yana tuntube garin sauri ya nufi kofar ɗakin yayi lukin shiru ba ta yi magana ba cikin sanyin murya ya ce please idan kina saurare na ki tashi ki kunna karatun alkur'ani kada ki kwana a haka ya kamata ki ki hada da nafila shiru bata tanka masa ba jikinsa yayi mugun sanyi bai san a wani hali take a ciki ba karshe zama ya yi a kofar ɗakin dan baya jin zai iya tafiya ya barta ya gwammace ya kwana ana a can ko ɗaya bangaren sai dare Zara ta kunna wayarta da Mahabub ya kawo mata daga wurin gyara cike da zumuɗi ta shiga galeri ɗinta anan ta ga hotuna da suka ɗauka tare da Unesa da sauri ta fito daga ɗakin ta nufi bedroom ɗin Alina tana shiga ta same ta a zaune kan prayer mat hannunta rike da chasba tana ja yayin da a can kasan zuciyar ta take tunanin koya su Benanzir suka isa gida ta ji shiru ba ta kira ta ba har kira ta yi mata amma ba a yi bikin ba jin sallamar Zara ya sa ta dago kai ta kalle ta Zara me kike yari yanzu baki kwanta ba ta ya zan iya rantsawa bayan ban nuna miki hotunan dina ba sai yanzu na samu damar kunna wayar ma ta faɗa tare da mika mata karɓa Alina ta yi kafin ta soma bin hotunan da kallo Zara na a tsaye tana kallanta kwatsam ta ga Alina ta zabura ta miƙe tsaye hannunta na kirma Tinichas Bahar da ta jima da barin ya tsarta. a rudi ta furta Zara wace ce wannan yarinyar da kuka yi hoto da ita marmashi Zara ta yi ita ce yarinyar da nake baki labari mun haɗa a wurin dina din amma ya aka naga kamar hankalinki ya tashi daga nan ta ta faɗa tana kallon fuskarta Zara ta yi hankali na ba zai tashi ba ke ba ki ga fuskarta da kyau ba wannan yarinyar kamanninta sun ɓace da na Angel mu. sai da Alina ta yi wannan maganar Zara ta fara tariyo fuskar yarinyar haba shi yasa take ta yi mata kallon sani Zara ba ta faɗa miki sunanta ba ta ce min sunanta Unaisa ras ta ji gabanta ya faɗi labbanta na kirma ta ce Zara ita ma ainihin sunanta Unesa. Angel da muke kiranta nickname ne da dadin ta ya sanya mata. Da yarwa ce ce a family din su. Hankalin Zara ba karamin tashi yayi ba, kanin yadda Alina ta rude ita kanta a rudan take. Na manta ban faɗa miki labarin yaran ba, kamar yadda na ji daga bakin Chief Owis, kamar ba su da alaka da su. Hasali ma a daji suka tsinto su. Tiryan-tiryan Zara ta kwashe duk abin da ya faru a wurin Dina din, dangane da su Unesa ta sanar da Alina kusan zaucewa ta yi ta dafe da kai ganin tana tangal-tangal kamar za ta faɗi ya sa yin saurin riko alina ta zauna a gefen gado wallahi ita ce angel ce har abada ba zan taɓa mantawa da fuskar ta ba ko shakku ba na yi wannan yarinyar angel ce tunda har kika ce tsintarsa a akai baki ɗaya rudani ne akan fuskokinsu hakan na nufin Junet shi ya fara gane ita ce ban gane me kike nufi ba ya ga hoton ne jinjina mata kai tai lokacin da na bude hoton dan in nuna masa da karfi ya kwace wayar daga hannuna yana faɗin Angel Angel zai iya yiwuwa saboda yawan nuna masa hotunanta da nake yi shi yasa ya gane ta ni da yanzu ki taimaka min Zara ina so na tabbatar da abin da nake hasashe ta ya zamu iya ganin ta antina ganin ta ba abu ne mai sauki ba dama a ce bangaren sa Hajiya da suke da zama zai fi min sauki in nemi alfarmar ganin ta amma gaskiya tunkarar chief always ba abu ne mai sauki ba kin san yanayin aikin su na jami'an isot sirri ne wallahi in ma suka ji maganar za su iya tuhumar mu wallahi zara in har ban samu ganin yarinyar nan ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba ke koda za su tuhume ni ne gobe sai na je estate ɗin nasu da ƙwarin gwiwa ta yi maganar gwara mu bi komai a sannu kada mu ce za mu yi gaggawa tunda ba mu da tabbaci in ita ce da gaske kafin Zara ta karasa maganar Alina ta katse ta da cewa Zara ita ce ni fa ba makauniya bace wallahi Onesa ce yarinyar nan tun fa da na fara tun fa tana jinjirar ta muke kula da ita shayar da ita ne kawai ban yi ba tiyaya ba zan gane fuskar ta ba idanunta cike tab da kwalla ta furta maganar ki taimaka min Zara dan Allah ko dan saboda halin da mahaifiyarta take a ciki wallahi baki ga tashin hankali da ta shiga ba a lokacin da na sanar da ita zancen bacewar su ba dan zuciyar imani ba da tuni zuciyarta ta buga riko hannunta zara ta yi cikin nata ki kwantar da hankalinki anti alina kada ki bari hawayen da ke taruwa a cikin idanunki su zubo mu yi hakuri zuwa gobe in ya so sai mu je can estate din nasu watakil a dace su bar mu muganta cikin kwantar da murya ta yi maganar dan ta fahimci nema take da zauce har lokacin ba ta daina kallon hoton ba me zai hana mu tuntuɓi tunda shi ya san da zancen su kuma yana da hotunan Unesa da na tura masa ko shi zai iya yi mana hanyar haduwa da ita. Good idea antina. Yanzu ki kwanta ki huta gobe sai mu karasa maganar. Jinjina kai tai kenan Zara. Allah ya sa zan iya rantsawa. Baki san yadda na kagu da san ganin yarinyar nan ba. Fata na Allah ya sa ita ce din. Amma kun yi waya da sa Anti Binanzir din sun isa gida lafiya? Na kira layin ta bata daga ba. Sai zuwa gobe zan sake jarraba kiranta. suna cikin yin magana baby Junet ya fara musu mutsu zai farka daga bacci Junet zai farka ki koma wurinsa ni zan wuce anti Alina mika mata wayar tai mu kwana lafiya Zara ficewa ta yi daga ɗakin Alina ta koma kan gado ta janyo Junet onde chest ɗinta ta rungume sa babu alamun za ta iya rantsawa saboda din jiran gobe ta abu biyu ne suka tsaya mata a ranta na farko damuwar Binanzir na biyu yarinyar nan mai suna Onesa Allah sarki a can kwaɗe bangaren Hajjati can cikin bacci ta soma jin motsi a dakinta wanda ya silar farkawar eh wanda ya silar farkar da ita ta yi zaton Pravin ne ya shigo shi yasa ta yi yunkurin tashi ba sai ma ta ƙara gyara kwanciyarta kwatsam kamar daga sama ta jiyo karar faduwar wani abin firgigit ta zabara zaune tana faman zare idananta jikinta ya hau bari ta fara lalaban fitila za ta kunna hasken ɗakin akan kunnanta ta ji takun tafiyar mutum a daidai lokacin da ta samu damar kunna light din kamar walkiya ta ga gibcewar mutum ya lulluɓe jikinsa da bargo wata iriyar zufa ce take to mata numfashinta na hawawa take kallon kofar cike da mamakin wane ne ya shigo don kwata-kwata bai yi kama da Pravin ba wurga ido ta yi akan tsakar ɗakin ba hakuru bo wana ɗin da take ajiwa kan miro shi ta gani kan fulo daga gani ka ɗau shi a kai lamarin ya ɗaure mata kai sakowa ta yi daga kan baki ɗaya tsoro ya kama ta. Dama kwarin gwiwarta Pravin ne. Kashi baya nan yana cin ɗakin Hajiya Saratu. Ta yi mamakin ganin bishi durowa ɗinta a rufe, a buɗe. Tsugunnawa ta yi gaban durowa ɗin yatsun hannunta na kyarma ta ciro album ɗin da ke a ciki mai ɗauke da hotunan aurensu. Cike da tashin hankali take bubbuɗe su. Ganin ba a ɗauki hoton ba, ya sa hankalinta ya ɗan kwanta. Da sauri ta miƙe ta je. Ta ja kofar ta datse, ta sanya ki. Komawa ta yi gefe, komawa ta gefen gadon ta zauna har time din jikinta bai daina bari ba gani take kamar wani mugun abu ne zai faru da ita tun daga har yanzu an fara kawo mata hari a ɗakin ta Allah Allah take gari ya waye Pravin ya zo dan ta faɗa masa abin da ya faru Batul tsakar dare ta farka sakamakon fitsari da ya matse ta sakowa ta daga kan gado miƙa ta kafin ta nufi toilet din tana dab da za ta shiga ta jiyo sautin murya kasa kasa ana magana har sai da ta ji gabanta ya dan faɗi da sauri ta kalli gadon su, duk a tsammaninta ummi tana a kwance ashe ba ta nan fulilluka ta lallabe da bargonta sai kamar mutum na akan gadon kanga kunne ta yi don ta ƙara tabbatarwa da kanta muryar waya take ji kasa-kasa, kamar ana raɗa kai ma ka san ba zan taɓa yin kuskuren da wani zai san ina a tare da kai ba yanzu haka da nake yi maka magana ina a cikin toilet saboda ba ni kaɗai ce a ɗakin akwai ɗaya daga cikin yaran da muke kula da su yarinyar tana sona. a tare muke kwana da ita dagowa batul tai da kanta idananta a dan zare babban abin da take ji tsoro da wa anti ummi take magana a tsakar daren nan kuma a cikin toilet wane ne da har take faɗin ba ta san a san tana waya da shi gaba ɗaya ta shiga rudani ƙara kanga kunnanta ta yi jikin kofar ba zai yiwu ba ni ba zan iya ce ta daga gare ni ba na faɗa maka yarinyar ba ta da matsala she is innocent bayan haka ba ta da wayan da har za ta sanya min ido me yasa ba ka san kowa ya san ina a tare da kai kamar wani mara gaskiya ko dai ba ka son sunanka ya ɓaci ne a idan jama'a ta sake ji ummi ta faɗa can kuma sai ta jiyo ta yi wani sauti mai kama da nishi nishi da jan numfashi kwatsam tari ya sarkaɓe wa batul waro idanu ta yi kafin jini kafin kafin jiki na bare ta watsa a guje ta kashe light ɗin ɗakin ta haye kan gado ta ja bargo ta lullube tana faman sauki ajiyar zuciya abu jajan ummi ta fito daga toilet din yan rigar bacci ne a jikin ta shara-shara kai tsaye ta sauke ta kan gadan ganin batul a kwance tana bacci yasa ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya juyawa ta yi ta koma cikin toilet din ta ja kofa ta datse batul da ke a kudindine cikin bargo jin alaman ta rufe kofar ne yasa ta ƙara jin hankalinta ya kwanta ta ƙudiri aniyar sai ta faɗa ma Unesa maganar da antu ummin suke yi a toilet saboda ta tsorata gani take kamar akwai wani abu a kasa, duk da ba bata zarginta ga fitsari cike da mararta amma saboda abin da ya faru ta hakura da yinsa ta matse shi kuma cikin ikon Allah wani baccin ya sake daukar ta Unaisa Angel kiraye kirayen sallar asubahi da aka fara yi ne ya farkar da ita addu'ar tashi daga bacci ta karanta sannan ta miƙe zaune ta dan jingina bayan ta jikin headboard kayan bacci ne a jikinta milik color riga da wando masu kyan gaske da alama baccin bai sake ta ba sai faman limshe idanu rake yi ba komai take tunani ba face antipriti dinta ba ta taba haduwa da ita irin na yau ba amin ba ta taba damuwa da ita irin na yau ba wani irin marmarin son jin muryar ta take yi a ranta ta ayyana ko a wani hali take a yanzu canza akalar tunanin nata ta yi akan danishi, murmushi ta yi tunawa da haukansa na jiya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 ya damƙo hannunta ya ja da ƙarfi ya nufi kofar